mas'ala mai girma mas'alan rabon dukiya in ka samu saiti al'amura zai samu saiti idan maƙiya Allah suka riga suka shigo ta ciki to fa kenan al'amura za su da malmali kala ko wa akbarani man athiqu bihi am malik to wanda na gamsu da shi ya bani labari daga maliki za ka karɓi magana amma ba wurin kowa za ka karɓi magana ba sai wanda ka gamsu da shi baya tsince-tsince amma wanda zai ji magana ya kama wanda zai ji magana ya kama ba ka karɓar maganarsa yau mutum zai ji labari a kafofin watsa labarai sai ya riƙe ya haddace ya tsoron maka to idan ku junin haka kake wata ran za ka yi nadama abinda isa baka nadama ba addini kake bayyasa shi yasa zaka je magana ka dora ba komai kuma ba siyasa kake ba shi yasa zaka je magana a kafan watsa labarai ka dora ba komai da baka da mahalli ku kuna daga cikin shirinin gari wanda kowa ra'ayinku ike nema kowa zai warga nashi a samu ku kama ku yaɗa masa wancan shi ma ya wurgo shi, a samu ku kama ku yaɗa masa to amma da kana ɗaya daga cikin waɗanda ake tagitin da baka kama ba ai ga ɗan siyasa bai kama magana gidan rediyo in ma zai kama zai kama ta da hujja ne akan cewar dangi samu ya caccaka in ma an goce daga bare shi a ah, ya zanga sun faɗi na gidan rediyo hisa na shi kaza kaza da ta mai sa baka zo ka karyata ba mu har yanzu kana kama yi tukuna amma mai addini dalili ana biyo ka ana biyo ka sai an tabbatar maka da ƙarya ce a ce to kaga kai mai addini mai faɗin gaskiya ya aka yaka to ai ni ban sani ba ce to tun da kai jahili ne ai bai kamata ka dinga shiga harkar mutane ba kaga an jima saboda haka nan yanzu an daidaita ka da mutanen gari wanda ko mutanen gari suna ɗaukar maganan ka ita ce kankat in aka zo kanka ka faɗi to dole kawai duk inda za a hau a dawo za a tadda maganan ka aka take to ka ba za ka kama irin wancan ba idan ɗan siyasa ne ka je ka ɗauko wata magana har ka kafa ka riƙe ta ka je ka yaɗa ta da ƙarfi za su cafke ka kanta me yasa kake tsoron da ba haka ba tun da maganan kana da tasiri maganan ka za ta yi illa babba babba babba sai ka san yadda zaka kaso ta lai to yi isa ko ka do amma kai zauna gari banza in ka ji magana a can ka zo ka tsora a nan in ka ji magana a can in ka zo ka tsora a nan ba ruwan kowa da kai saboda ba ka da mutunci mutanen gari ne mutumin gari ne ta sace kai amma kaga biyun nan kaga biyun nan ka ga wani ya kamata ka ce ka zai ki shi daban ne ba ɗaya ke da mutane ba ina furta magana za a biyo shi to yi sa ka sake kai baka yi ba wani sai zo ya ɗora ka ka shiga ciki ka shiga tasha kakan ma shiga da sai dai Allah ya fidda kai wani lokaci mutum zai shagala mabiya su ɗora shi sai dan Allah ya taimake ka na mabiya sai sai wane kakka shiga wannan abu ruɗa mini? Allah ji kan doktor doktor eh, eh, awwal shi ne ana cikin magana sai amin mutuwa wata rana na yi magana ina magana hudu ba sai na ɗauko maganganu tunda mutane sun sha maganganu abin da ya shafi sararin samaniya sararin kaza akwai kaza akwai kaza haka da sauransu ana gama hudu a je sami ne ce wannan kakka shiga rudarin su ko wannan maganar ah, sun je wata sun je menene kakka shiga rudarin yake wallahi ma su eh, akan yi ittifaki a haka sarkulle a hawo ne dutse a dawo a ce shi ne mutanen nan akwai karya a ciki ita tafi yawa shi ko ina cikin inda tushen hatsarin yake idan aka shirya aka yanke a watsa kaza to dole shi za a yi watsawa duk wanda ka samu shi yake karewa wadda kanan wannan saman nan ba wanda isan haƙiƙanin yadda take sai Allah da halice ta duk wani da za a ce maka ta haraje ta hukuje yanzu dole a kama yadda za a gyara ana neman taimako ƙasa ƙasa a haɗa kuɗi yadda za a samu nan gaba za a samu je malam biyu yanzu ya sani kakka shiga ciki ka ci gaba da karatun ka kawai shi ne alheri in bi magana sama da ke ba wanda ya san hakikanin abin da ke ciki in wannan ya ce kaza ya ce kaza ya gama wani ya tashi rufa shi to shi ko addini ya baka shiga wannan ba dole sai ka kawo sabon abu ba kyan maganan kama a ce in ka faɗi ta yi daidai da zamanin annabi ta yi daidai da abin da annabi ya faɗi ta yi daidai da abin da sabuwar suka tafi a kai ya ishe ka. ko ina na tafi qala ko wa akhbarani amman athiqu bihi am malik athiqu bihi din janyo wata magana annahu qala fil mali alladhi yaqsimu fi wujuhin mukhtalifatin dukiya da ake rabata gwamnati ake magana anan wanda ake rabata ta fiskoki daban-daban yanzuru fil baladi za a duba ƙasa alladhi bihi zalikal mal wanda wannan dukiyan ke da ke cikinta dole a kalli ƙasan da dukiyan nan da ake ɗiba a cikinta kamar yadda kaga dole a yi wa zan fara dubi to da nan ne inda yake ake kwasa a ciki yankin kaduna shi ma wanda bai kama da na zamfara zamfaran illa an san adadin yawan na can da yawan na nan da kuma dai sauran ma ma'adinai dai da ake da su na ma'adinan nan na ruwa ne a'a ma'adanan nan na mai ne ma'adanan nan na duwatsu ne ma'adanan nan na zunzurutun noma ne arzikin noma ne to dole arzikin da aka samu a ƙasan dole a kalli 'yan ƙasan 'yan yanki kafin a yi maganan talakawa da suke a wani bangaren Ya ce shi ne adalci. Sai muku ba musamman garin mu akwai arziki ba ku. Sai dai mu je gidan rediyo mu kasa kunne ya ya gidan rediyo garin mu arziki ce ai ga duk duniya ba mai arzikin garin ko ai duk duniya kaza kaza ce. Ikon Allah kai kwanan talauci zai kashe ka. Abincin da za ka ci na neman gagare ka. wasu ke wadaƙa da dukiyar wafi gairihi sai a duba waninsa milal buldani fa in kana gairuhu milal buldani idan ya zama wani wannan garin da ake samun arzikin daga wasu garuruwa wal baladul zai fihi mutakafi aini daidai suke karfin su guda fil hajati badaa بالذين بال بالذين المال dole a faro da ƙasan da dukiyar take a cikinsu kafin a tsallaka je wajen wayancan fa'atahu bi qadari ma yasauhum za a ba su daidai yadda zai wadace su in tsaka tsaki ba wadata kowa sai wadatu ba ba a zama daidai ما يسعهم ويغنيهم فإن فضل فضل إذا رارا تري أعطاهم أعطاه غيرهم سيعديبا أكي وصولين ينكون به أو يوقفه وأعجيشي in ra'a zalika lin nawa'ibi in aka ga ajewa saboda kota kwana don dole kasa ta zama tana da arziki a jibge kowace jiha lalle tana da dukiya a ajiye kowanne local government ya zama yana da dukiya a jiki ba wai sai an yi a yi bara a biya bashi Allah sarki wani dan uwana shugaban wata local government kullum ya zo nan da ya zai ce malam har yanzu ban kawo wani abu ba amma in Allah ya yarda akwai wasu kuɗi za su faɗo yanzu ni ma zan yi wani abu na ce mm, ba mu da bukata idan ka samu ka je ka yi abin da za ka yi musu wa'inda suka ɗauke ka suka ka, mu in kana da bukata ka zo mu tara ma taimako mu kujerar da kake kai ita ta ishe mu kujerar da kake kai ta ishe mu a sai kai ne a kai amma aiki ka yi wa al'umma aiki amma mu ka kyale mu kada ka zo a baka ina na kaza ka ce za ka ɗebo dukiya kai ka ce o oh, kai wannan al'umma musulmai ake gaba ɗaya sun da gama din ka duka musulmai ne amma ko ya yi yayi ya yi aiki idan akwai takarda da ya ba mu ta raba mana rikici wallahi wannan takarda ta fi duk kuɗi da kuɗi kawo mana mun ci kuɗin a banza amma takardar da ya rubuta ce to malam me kake so a yi na ce ba mu takarda kasa ya ce an gaba duk da ba mu samu damar ma yin amfani da ita yadda ya dace ba amma dai da aka buga aka buga aka da in kun isa ka fiddo da wata alama sai kuma ka ciro alama lauyoyi aka yi haka aka yi haka aka ce ai bata shiga can ba amma dai ita akwai ta ko hmm. yanzu mushkilan da zan ya aka yi bata shiga can ba kun laifi ya aka yi to kuma za a yadda ita ba dama a yadda ita ka gane mana aikin da ya fi kuɗi ta duk inda aka aiki ka samu mai rai kuma al'ummar musulman za ku ku dinga duba mai rai ku dinga tunanin abin da za ku ci wannan ka ce an nema ina ya tare motoci ina cewa ran sallah wani an ne tare mota ina cewa ko dai ka ba mu ko ka ci kai kashi kai kaɗai in ka rago naman layya to babu amma in babu layya babu naman da kama na kowa ce shi kadai zai yi wa yi shi kadai ka ba mu goma mu taya ka zawo yi to wannan duk rabu da shi shi ne a samu mai rai jikoki masu tasowa za su taso da su duk da in ka kalli na banza suka fi yawa ‘yan a ce suka fi yawa. a ci bulus ko banza ta faɗi su suka fi yawa a'a ba a ajiye ba a hango gaba in an tashi hango gaba sai a kallo na banza ya ko kun ajiye cinyewa za a yi ciku cinye ai eh, Allah ya gani har muka ajiye gobe kiyama ai Allah ya gani mu muna da imani akwai Allah Allah yake imanu fasayar Allahu amalakum to shi ke ku ci gaba da aikin kawai Allah na gani in har ya gani falillahi alhamdu ko da yau kai gobe suka rusa ai Allah ya ga kai fatan ka karba Allah kaga inda Allah ya halice ni a cikin wa'annan mutane inda ka halice ni a cikin wa'annan mutane ga halin wani ga halin wani ga halin wance Allah kai ka san yadda zaka amma dai ga shirin ba zan iya zuwa saboda wani da wani ce ba zan yi aiki ba ko na yi zai cinye Allah in ya ci kai ka bashi Irra ra'a zalika lin nawa'ibi in ya ga wannan to a ɗauki dukiya a ajiye an ajiye ne lin nawa'ibi ahalil islami nawa'idi ahalil islami duk inda aka ce musiba ta faru to shikenan gwamnatin yankuna za ta ɗauki nauyin musifunta ba wai sai musifa ta same mu ba a ce farkon yan ba da agaji red cross ayo red cross local government ɗinmu na gefe gaba ɗaya sun wadatas kawai misali an ce maka irin bara yadda aka yi wani ambaliyar ruwa ɗin har makabarta ya haƙe an ce wai ruwa har gidan shehun Borno sai da ya fita daga ciki to ka san ko ruwan ya saba shari'a ya saba wa ba ku al'ada za a ce afwan ya saba wa al'ada tun da gidan sarki duk inda ka san za a gidan sarki sai an hanga an gama hanga ba yadda za a ruwa ya zuma to amma ruwan ya wuce duniya ce ta yi ƙasa ko kuma menene ruwan nan yawa ya wuce ko menene ya faru ko menene ya faru to duka local government na bangare ai ita kanta local government din tana da ajiyan da ta aje don nawa'ibu sannan ga wannan ga wannan ga wannan to ballan sana ce ga jihohi a waye gari red cross wanda dama a baki ana ma tuhunta kila ma su ne dalilin ruwan tunda mutanen nan matsiyata ne a ruwa mugaye ne a ruwan nan sun shiga ruwan nan suna tana da makamai iri-iri a cikin ruwan ana iya ayi wani famfon da zai zuƙi ruwa ya ja ya ja irin mahaukacin ruwa ya wurgo shi duk wani garin gaba ya faɗa ciki to ka gani to sannan kuma a ce su ne red cross ne cibiyar kafirci ta duniya ko cibiyar makau makaru ta duniya ita ce za ta zo saka muku taimako har da murna Allah ya yafe wa ɗalibai ba malamai ne ba wai wani gari aka ce ga an kawo wajen kusan tirela ashirin fa ko arba'in ne ma na abinci da menene aka tambayi malamin garin da ice ko karɓa ni ma da ina nan da na karɓa maimakon a mayar musu da iyasa aka ga shine izza tirela arba'in wanda ya kawo tirela arba'in ya ce to ku ba ni nan ina son zan yi barkono ba dole a bashi ba da gudu za a bashi za a ce ɗebi iya wanka ga ka afa ba sayanta aka yi ba nan aka same ta gado kuma ba a san kiman gadon ba baban naku da bai rabar ba wanda ibar muku kasan gado ayyushe ce ji ba komai ɗari ce to ina so daga nan zuwa bakin rafi zuwa wannan ɗan barmin ɗan na je kai na ciki ku ta ciki ku bar masa tirela arba'in ya kawo mana abinci yanzu ko sai za a ai ba za mu iya abin nan ɗinsa ba saboda ka a bashi wurin da ma ina zaune baya amfanin komai ma samu ma ira ya wurin shin kamfani za ku yi a wurin eh kamfanin to za ka ga ma samu mu ma ƴaƴan mu su samu sana'a kiwo za mu yi to shi kenan ka gama ‘ya'yan mu sa yi kiwo dama wurin kiwo nurin mu na kyalkyal kyalkyal ba hankali abin da zai je dawo gaskiya ne a ɗari da ka samu ɗaya ne ke da hankali a ɗari amma tasa'in da tara shanu ne abinci kawai suke jira fa in kana fi gairil baldati idan ya zamo ba a garin bane ba man in kana fi gairil baldati in ya zamo banda wannan garin a wani garin man huwa ashaddu minhum haja akwai wanda suka fi su tsananin bukata in faqada ya'ti ala ba'dil buldani ba'dul zamani zamani zai zo wa asashin wasu gar wa bihim haja shadida min aljudubati na bari kaga al'umman musulmai sai su ɗauki nauyin al'umman musulmai kai ko da ba musulmai ba ƙabilar ku ba musulmai ne ba amma suna kuna zaman arziki da su me zai hana ba kai masu ai sai ai haka to wannan shine fa'idan a aje fa'idan a ajiye eh, akwai wata karin magana amma dai na ga kaman bata nuna ba sai kowa ci shi kadai gaskiya ne ya mutu shi kadai na ce ya yi kokarin baka ta nuna hmm? me ka ce ka kallo kusa ne idan mutun ya ci shi kadai zai mutu shi kadai idan ka ci kai kadai kana da mota mai kyau kana da gida mai kyau ran da barayi suka zo ba mai zuwa bata ta dafi hayya hayya fufufus fufufus subhanallah gidan Allah ne ya da suna da bindiga in ka ce za kashe ka kun koma baya amma Allah nan da muke cin kuɗin sa tare muke ce yi sai da mutum su har kun samu dama ku dai ce ina mun jelo in ka harbe ne wancan ya kai kanka zaɓi ɗaya ka harba zaɓi ɗaya ka harba kuma kowa ne Ina sakin wuri ɗaya kai je ba wanda zai sake samu sai ni kaɗai da zai sama ni ne isai ce sauran duk ba sai ce sai dai harbin iska sai Allah yadda kafin ya kai ga haka wannan da mai kwatsuwa da mai yin dunkure da wanda tsoro ya same shi kaza nan za ku asha gishi. ta ga aka zama aka murɗe shi ba komai murɗe shi mu duk gaba ɗaya musu abin nan da safe a zo a yi janaza ta yara kuma ya rage gare ku koma kowa ya shirya gobe zai mutu a kai irin yadda na mutu kaga ya ce shi kadai ya mutu shi kadai dafi dan kusa kusa ne wani sai ce ai zai magani dai dafi ne zai magani ba zai taɓa cin abinci a hannun wani ba kullum inda zai ci abinci yau in yi ci a nan gobe ya tafi can in ya ci kifi sai ya yi shekara bai ƙara cin kifi ba <laughs> ballata na kasa da shi kasa da sun hayya kare yanzu akwai da dama mutanen da sun daina cin abincin matansu saboda mashkila duk isiya ya da bi security za su gaya musu menene za a gaya musu gaya hankali akwai daga cikin matan ka ba za mu gaya maka ita ba amma tana shirin halaka ta sai da kana ashaddu minhum hajatu wa amma wancan kuwa haka kace kai kaɗai ai kuwa za ka mutu kai kaɗai a ashe domin hum haja faƙada ya ce ala ba'adul buldani ba'adul zamani wa bihim haja shadida min aljudubati wa hilakul mawashi da mutuwan dabbobi imma babu sata kawai Allah ya tsoron yunwa an ce to ba barayi amma ga wasu barayi daga sama sun riƙe ruwan an riƙe ruwan gaba ɗaya dabbobin su mutu har su ya mutu ko a ce ga ruwan amma babu amfani ina jin wani wata ƙabiya ta faru min kwanan nan ga abadi tana neman ta zama wa a gada akwai wani bawan Allah da yake akwai gona an ba wa masallaci gonan to ba ta nuna ba ne ba ma ba a rubuta takarda da na zo na gaya maku To yake amma a gaggauta ga takarda izini a je a san yadda za a yi akwai mungorori diwa. To bana sai aka yi ruwan rashin mungoro mungororin gaba ɗaya babu. A yankin dai gabaki ɗaya mungororin babu. Wata annoba daga Allah. Ba wani mutum ne dinga kakkaɓewa ba. Ba ‘yan fashin daji ne suke bi su ta jihon mangwaron su girgije shi zubo ƙasa ba. ba shanu ne ke hawa bishiyar su cinye wannan abun ba a'a Allah ya turo mala'iku rundunarsa ba za a ce mala'iku ba rundunarsa ta kashe mangwaron ba ɗaya bai yi ba yawwa ka magana mu kai magana da labari kila magana da gona wurin to kaga daga sama ne in nan ko san ga waɗanda suka tare hanya ga waɗanda suke kwaɗe mutane to shi kuma me ya kwaɗe ya hana mangwaron yayi alaysa bidh-dhunubi az-zurub wal ma'asi wa'azi ta ko ina komai balidancin mutum an ga fadakar da shi zunubai ne ke haka ga sakamako daga wannan in dai ba tashin alkiyama ce ta zo ba to masifa na zuwa ɗayan biyu in ma duniya ce ta ƙare za a ta da alkiyama to shi kenan za a ci gaba tafiya akan waɗannan musifu ninki masifa kan masifa masifa kan masifa ba a mutu ba ba a rayu ba ana tsincewa ana tankaɗe mummunai har su ƙare in ko da sauran duniyan nan za ta sake sato ka tabbata ko zai wahala ba girgizan ƙasa ba mutane za su mutu bayan wannan notisin da ake cewa mutane ga kaza aka ganewa ga kaza aka yi banza da abun ga kaza aka yi da abun ku jira sakamako wa qillatul mali ko haka kaddara daga Allah ya tsoro da karancin abu masarufi fa idza kana zalika aw utiya zalikal balad wannan garin sai a ɗiba a basu allazi bihi almal min zalikal mal ba za a jira dukiya ta zo daga majalisar ɗinkin duniya ba riba dukiyar fashi barayi ne fa su kwashe arzikin wannan kasan su yi wa'annan tujjaru tujjarul harbi masu kasuwanci da yaƙi a ta da yaƙi don a sayar da makamai don a samu dama a shiga ƙasan a ƙaƙule abin za a ƙaƙule ana ta fama da faɗa shi tsince tsince suka zo to wannan dukiyar za a tara ranar banki gidan marayu an kwace attajiri kaza da ya karya an kwace dukiyar gaba da an karya wane ne an karya an tara gaba kida a shekarar a duniya gaba da an tara an ci riban tiriliyon kaza don haka nan za a ɗaiɗi kaza a kawo wa gari kaza ga rarar banki nan alhali wannan da aka kawo ɗin ma wasu kuɗin da kuɗi ake neman wasu kuɗin bature ai da kuɗi ike neman kuɗi wannan taimakon da izo ya kawo in ma kuɗi kusa-kusa wa in ma kuɗi nesa. Wannan ‘ya'yan da aka koyar da irin wannan dukiyar to nan gaba ba za su yi wani abu hidima ga su. To ka ku kwanda a ba su yi ba. Gine-ginen da suka yi muku to nan gaba gaba ke da duk ‘ya'yan da suka hora a nan wurin ɗinta abin nan to ‘ya'yansu ne. domin yanzu ka dubi muna da ɗan uwai an ba shi ba shi ya yi makaranta amma masallacinsa aka ce ba a yadda ba wuri ne kafta kamar nan yake eh, zai makaranta da ya tashi makarantar ma zai health technology a takaice health technology na hatta karɓi yanzu an yi abu na hatta sai dai amma akwai wani rikici da ba zan ba ko da ke kwanciya cikin makarantar ba an yi rikicin da aka gaba amma masallacin za ba rufa ba aka ce za a baka miliyan ka za ka gyara makaranta amma banda masallaci wanne irin taimako ne wannan kuma mun riga mu ba ma yadda za a wa mutane magana daga taimako kowa ya riga ya yi imani ba zai rayu ba sai dai da taimako kuma taimakon ba na Allah ba tun da mai neman taimakon Allah ya tafi kasuwa da dubu ukunsa ƙarshensa ya dawo da dubu uku da ɗari biyar wannan ya nemi taimakon Allah wancan ya je ya yi noma wancan ya tafi ya faro kaya wancan ya zauna ina fashi wannan ya zauna ina kaza ka ga wannan taimakon Allah ke nema amma ka zauna ka bi wani attajiri ka zauna ka bi wacce siyasa ka zauna ka bi wannan ah, taimakon mutane kake nema سبحان الله فإذا كان ذلك أو أطيع ذلك وإن سنة سبحان الله نكاف بتعليق يعني في كراتين يوم فإذا كان ذلك أو أطيع ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك ما في يوم ونندوك أكواشيتا إلى الذي به الجدوبة والحاجة yanzu kuwa kila ai sai in ce kusan mafi yawa babu wata lokal government inda da ba abin ta ba shi ku eh? sai suke amfani da to haka to ka tafi ka kawo abin da ba kowa zai iya ganewa ba dawo mana cikin gida nan buga mana misali da kinkinau ka buga mana misali da jihar kaduna ka buga mana misali da arewa ka buga mana misali da najeriya za mu fi ganewa yana bukatar nazari amma wancan wa'incan sun riga sun samu kasu har suna lissafi kenan maganar na mu ba mu shiga layi ba ba mu shiga cikin sistem din ba ai santa to ai yanzu ba mu ce wace ga halin da ake ciki a yanzu ne magana da ke dun mu bar dukan jaki mu doki ce yanzu akwai local government din da ba a bi ba shi ne tambaya ta ba amsa kawai za ka wani shi nan wannan shi ta ce amsan da nake nema eh to so saboda kanan tun da ana bi ba shi to ba ai komai ba ba ilimi ba fasaha <laughs> ya gaskiya hanya ai kusan system ɗin suke bi kenan wannan maganan na cikin musulunci baka ji ba Hassanul Banna ne da yake al-Islamu fi London wal muslimuna fi Misr tsarin musulunci na London musulmai na kwanci a Masar to haka za mu ta zama na karanta labari jama'a me ya abin yi ko da babu komai babu abin yi to ɗauki littafi ka ci gaba da karantarwa ba sai ka je kwaleji ka karantar kana zuwa kanta ce na certificate ba kai karatu ba za ka ba karantar da yayanka ‘Ya'yanka ba ‘ya'yana ba za su bi ni ba ce ba komai muna muna nan muna zuwa kai a irin nan mu kuma za mu kaɓo ‘ya'yan su bi ka. don ko anka ne yake ba zai bi ka ba ni ko nake ban zauna da ba ta shaka mutum ban da bukatar ka to mu faro daga wannan ya fi mana kallon gabas da tsakiya ya fi mana mu ba mu isa kallo ba ba mu kai a kalle mu ba ba mu isa mu fita mu yi kirari a koma wasa abu in ba sa ba mu fita kirani mu harba kibi a sama ka yi wa kwarin haka ta dawo ciki <laughs> ba mu kai ba ba sai sai ko tsofaffin maharwa wannan an manta shi ji ba zai take ya saki a sama daga nan yi wa kwarin haka ta dawo ciki ya goya yace iraki ta sai shi mahaukaci karan harkin musulmi a jafa a kai su su ba duk wani kafin su ba shi wa shi ba abin da ba mu da shi sai zuciya sai hankali ƙwaƙwalwan tsara abubuwa tun da ƙwaƙwalwan an kashe ta an maidaita ƙwaƙwalwan bature shi ko bature bogin ya bamu ya riƙe ne nan duk zinari sai ya riƙe sa aljihu duk zinarin ilimi sai ya ɓoye me kake gani yanzu kana neman cikakken littattafan shi ban dan Hudu sai ka je Ingila rayuwar shi sun kwashe ta gaba ke da ku dubi dai kwanan nan da muke karatun ainihin iya wasu na karatun ma ya ƙi tafiya wasu ma ba sa ma zama su kai iya wasu nan ballanta na hassasan akwai karatu a ciki mutum na zama ne daidai bukatansa kuma kuma ƙarshen ta ba dole tun da akwai yanzu wanda suka tafi aiki mun san aiki ne ko da su amma akwai wanda suna zaune suna hira yanzu eh, an gama karatu ni littafi kaza nake har da wani littafi kaza nake littafi kaza bana yi kana gida yanzu ba tafiya ba yake za ka wuce to zauna ba kasuwa za ka tafi ba yanzu ba ka dauta rikici a kasuwa ya ka rikicin cikin gida ne ma ɗaya zaman gidan zauna mu zauna har zuwa ƙarshe ko za mu samu wani abu da za mu iya yi dukkan su gaskiya ne ilimin da muke da shi sai dai akwai wanda za mu iya yi a yanzu akwai wanda sai dai mu mai gina mu aje shi amma mu koya wa yaran fa subhanallah wa kadhalika alhaqu to ai haka gaskiya haqqu ahlul islami haqqin musulmai ma hum ahlul islami wa in tafarraqu fi bulda fil bulda ko da an yi daban-daban ba maganan a mana kariya ce a ah, ba ‘yan ƙasanku ne ba a ba mai duk musulmi kasan mu ne eh, ba menene anabinul islami laisa li abun siwaku ni dan musulunci ne ba ni da uba sai musulunci duk idda musulunci kan kama na ne aure. wal manazil ana fil biladi wal manazil la yaqta dhalika haqqahu an tsaya ana sai ku. na zaune bai ga ba